To kamar yadda muka faro magana tun farko shin maganar karatu da kuma hadawa da sana'a domin zaka ji ana ta kukan jami'o'i na da tsada matasa kuma na cewa ba sa iya biya da sauransu amma ga shi wasu bangaren na kasar mu ko kuma na Najeriya za ga sai ba sa kuka kamar yadda muke kuka a arewa shin me zaka ce akan wannan da farko farfesa To Usmanu wannan matsala a bace wadda tare da a cikin wannan yanki namu. sannan ba wani abu ne ya jawo ta sai irin yanayin zamantakewar hausawa da fulani a rayuwar mu ta da kullum ba ta yau ba abinda muka saba ma 'ya'ya da jikokinmu shine mu ba su ɗakin kwana mu ba su abincin ci sannan mu samu masu ilimi da kuma abubuwan rayuwa yawancinmu ba mu cika damuwa don yara bisa wata sana'a ba abin da kawai muka mai da hankali akan shi shine su yi karatu su kare su sami aikin gwamnati to kuma zamani yana zuwa ne da canje-canje saboda haka wannan yanayi da muka ɗauka muke aiki da shi a yanzu baya aiki idan ma har mutum ya samu ya gama karatun to samun aiki mm. abu ne mai wahala yanzu mm. saboda haka ba wani abin jawo ainihin wannan irin takaddama da ake samu wajen karatu a cikin manya-manyan kwalejoji da jami'o'inmu ba irin yadda muka sadaukar da kanmu a kan iyaye da kuma masu kama mana a lokacin da muke karatu ba mu damu da mu kanmu mu miƙe mu je mu nema ba domin mu taimaka ma iyayen namu ko mu taimaka masu kama mana abin da kawai muka damu da shi shine a tura makaranta a biya mana kuɗin makarantar ba mu kuɗaɗen da kuma za mu amfani da su wajen gudanar da harkokin makarantar. To amma mun shiga jami'ar kuma yawanci ba mu cika damuwa ba mu nemi wani abu da za mu riƙa yi wanda zai taimaka mana ko ya taimaka ma iyayenmu. mu shiga aji ne kawai mu kare mu koma gida mu ci abinci mu samu wurin kwana mm. to kaga a irin wannan fasali da wuya a iya kai ma irin matsayin da ake so a rayuwa To a ganin ka yanzu a matsayin ka na farfesa a jami'a ya kake ga ya kamata abin ya kasance saboda wasu ɗalibai ko kuma matasa suna kukan cewa tsarin da ake yi na karatun baya ba da damar ma samu kai wani aikin saboda kokarin ka yadda zaka kai labari a jami'a. Mm. To ba haka bane idan ka duba ainihin yadda aka tsara karatu a jami'a ni nika ina da wannan ra'ayin cewa a lokaci guda a cikin zango karatu guda za a yi ɗaukar ainihin ɗalibai kashi biyu a kuma karantar da su a kuma samu abin da ake bukata me nake nufi da haka idan ka ɗauki wata uku da ake na farko na karatu irin abin da ake koyar da ɗaliban ba zai kai wannan tsawon zangon ba saboda haka idan da za a tsaya auna abin da kyau za a ga cewa abin da ainihin ɗalibai suke samu na karatun ba wasu awoyi masu yawa ba ne idan na ɗauki misali a fage na da nake koyarwa dukkan ɗaliban da muke koyarwa za ka samu cewa tsakanin litinin zuwa laraba zuwa alhamis ne shi ma ba kowace rana ce ake daukar darasin da ake ɗauka ba abin da ya shafi juma'a asabar lahadi ba abin da yara suke yi ko da su koma gida wajen iyayensu ko kuma su zaune a inda suke kwana ba wani abu suke yi ba kuma a cikin ma kwanakin da ake magana na litinin talata laraba alhamis din shi ma za a ga yawancin aure da suke ba wasu aure masu yawa ba ne to amma ɗalibai a yanzu wasu fahimci irin abubuwan da ake magana a yanzu wasu sun fara kama sana'a yan ƙanana a cikin jami'a akwai waɗanda za su samu cewa suna yin aiki na kwamfuta akwai masu dinki akwai masu buɗe ainihin cin abinci akwai masu sayar da kati da makamantarsu kuma waɗannan ɗalibai ba sa kuka irin yawancin waɗanda suke kuka kenan akwai waɗanda sun fahimci cewa eh akwai lokacin za su iya sana'ar su kuma ci da su taimaka ma 'yan uwansu wasu ne dai kawai da Allah ya ci majan zaune ne ba za iya motsawa ba za iya komai saboda tsarin da suka miƙe a cikin shi